ɗaya. nan ne hadisan wancan babin mun karanta su ko babi na tamanin da ɗaya. babu man mata lahu sakatun ko sikitun babu man mata lahu sakatun babu man mata lahu sikitun wannan sinu din ko fata ko ko ko kasara ko babin wanda aka yi masa bari barin ya rasu galibi dama bari baya zuwa da rai yan an ce bari dama bai zo da rai ba ko <clears throat> to hadisi na 152 martaban hadisin sahihun ne a maligairihi saboda yazid bin abi maryam hmm. haddathana ishaqu bunu yazida qala haddathana sadaqatu bunu khalid qala haddathani Yazidu, bunu abi maryam an ummihi an sahal bunu hanzaliya wato wannan asari daga sahal dan hanzaliya kenan asarin hadisi ne mawqufi ba ba marfu'i ne zuwa ga manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ba sahal bin al-hanzaliya shi ma yana daga cikin wanda suka samu jarabawa a rayuwa matan shi ko barin ma ba samu ba shi bari kun ja mun karanta Abu Zarri muka ci shi yana haihuwa ne suna rasuwa ana suna ana yi wani to shi bari ma ba a samu ba ya kan samu wani jarabawa wani lokaci kaga wani wata ko wani ya samu jarabawa tunda da ya auren ma ko bari ba a samu balantana a samu dan wa kana la yuladu lahu ba a masa haihuwa ba haihuwa a gidansa iyalansa ba haihuwa fa qala sai li an yulada li fil islami waladun saqatun ya ce a haifa min abin haihuwa a cikin wannan musulunci da na shiga in samu ko da ɓari ne fa'ahtasibahu in mai da al'amari na zuwa ga Allah a habbu ilayya min an ya kuna liyar duniya jami'an wa mafiya <clears throat> shi na fi so da ce an tara mun tarkacen duniya baki ɗaya da abin da ke cikin wannan duniya na tarkace wannan sai malam sai sa dugo Imam al-Bukhari sai ce wa kana ibnu al-Hanzaliya mimman baya atata shajara shi Sahal ibnu al-Hanzaliya yana daga cikin waɗanda suka yi mubaya nan karkashin bishiya laqad radiyallahu anil mu'minina idh yubayyi'unaka tata shajara su abin nan mutum 10000 sahabbai hudu. wato su sahabbai darajoji ne wani ya fi wani wani ya fi wani wani ya fi wani wani ya fi wani amma waɗanda suka yi mu baya nan su dubu sha hudu a shekara ta shida da hijira dukkansu gabaki ɗaya Allah ya sheje su ya yarda da su ka kuma ba ran da Allah zai hushi da su ayi babu laqad radiyallahu an idh yubayyinu ta fa'alima ma fi qulubihim su Allah ya bada shaidan ya san abin da ke zuciyarsu ya yabe su yabo to wannan nuna darasi aka aka samu a ciki darasi na kurkusa wanda aka samu a ciki shine wato ba mutuwa kadai ba din nau'o'in musibu in aka jingina ma Allah ana samun lada an gane wannan ko tunda shi bai ce dai ya ji manzon Allah ya ce wanda ya samu bari yayi hakuri sakamakon shi aljanna ba kamar yadda aka samu mai yaya biyu mai yaya uku to amma a samu cikin a barin da damuwa to duk wani abin da zai bata mu mumini rai hankalin shi ya tashi yi inna lillahi wa inna ilaihi raji'un ya mai da lamarin zuwa ga Allah to yana karanta da mu cewa akwai sakamako akwai lada an gane ko sai garin hadisi na 153 martaban shi sahihi ne na Muhammadu bin Salamin. قال أخبرنا أبو معاوية قال حدثنا العامش عن إبراهيم التيمي عن الحارث بن سويد عن عبد الله dama mun yi bayani tun a can baya in kaga Imam al-Bukhari ya kan sahabi wanda yake daga shi sai manzon Allah sai ya ce daga Abdullahi yi shiru to yana nufin wato Abdullahi bin Mas'ud ne lalle cikin Abdullahi Abdullahi ana fifita abdullahi a kan sauran duka in sai na sayyidina sai na abubakar abdullahi ne amma shi sai na abubakar ake ce mishi to in ka cire na abubakar duk wani abdullahi wanda yake daga shi sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to za ka ga ana fifita abdullahi bin a kan shi <clears throat> saboda abdullahi mas'ud yana da nashi daraja ko yana da nashi daraja wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam amma shi ne kadai manzon Allah ya bashi dama ya ce in ya zo kofar dakin shi ce assalamu alaikum in dai manzo Allah ya ce wa alaikumus salam to kada ya tambaya ta biyu amma duk sauran sahabbai sun yi tambaya ta biyu sai sun ce in shigo in an ce eh su shigo amma da Abdullahi da musu shi in dai manzo Allah ya ce wa alaikumus salam to kada ya tambaya ta biyu har sahabbai suka ce kai watakila fa yana zuwa yana samun wani karatu wanda mu ba mu samun shi saboda shakon shi da manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam Abdullahi da Mas'ud ya ce ƙala rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wasallam manzala ya ce ayyukum malu warifihi ahabu ilaihi min malihi tambaya kenan daga malami zuwa ga ɗalibansa don ya jinjina nauyin karatunsu cikinku wane ne dukiyan magajinsa ya fi so fiye da dukiyansa ya fi son dukiyan magajinsa fiye da dukiyansa a ga aika son dukiyan wani kenan da dukiyanka kalu sai suka ce ya rasulallah ma minna min ahadin illa maluhu ahabbu ilaihi min wali warithin mm, min mali warithihi ai babu wani daga cikin mu sai face dukiyansa ya fi so fiye da dukiyan magajinsa a dukiyanka ai ce taka dukiyan waninka ai ba dukiyarka bace fa qala rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam sai manzo Allah ya ce kai ka ce ya da su ka hanya ce a'a ilamu annahu laysa minkum ku ji cikin kunnan babu wani daya laysa minkum ahad illa malu warithihi ahabbu ilayhi min malihi sai face dukiyan wani yafi so ba dukiyarsa ba dukiyan magajin shi yafi so ba dukiyarsa ba maluka ma qaddamta ai dukiyanka shine abin da ka gabatar wa malu suka ma akharta dukiyar da ka jinkirta ta ai ta wani ce saboda haka to yanzu ka ga manzo Allah ya rotse ya kwankwasa ga sahabbai mu fa ga mun babu aula kenan wato dukiyar magadan mu dai muke so amma mu namu dukiyan a ba masu wannan hadisi abin da ke karantawa kai maza kai gaggawa cikin aikan alheri kuma in ka kalli wannan ai ba sai ma an je wani wuri mai tsayi ba dukanmu nan ga muna ai muna zaune hidindimin da kowa yake ma kanshi na tsimman da zai sa na takalmin da zai sa na wurin da zai kwanta na gidan da zai na abin da zai hau rukin da yake kashewa ka hada da duken da yake kashe madini za ka haɗa shi to kaga ku duk irin waɗannan da ka yi amfana da su ka ƙarar ko ka ci a cikin ka kaje sakamakon ba ka so ka gani in ka fitar da sakamakon to duk irin waɗannan za su iske su ne muka sa a gaba ainihin akant ɗin lahira ɗin da ake tarawa a lahiran ƙarkinta sai ka gaba labari haka ne ko? saboda haka sai mazala ya ce dukiyan wani dai kuka fi so ba naku ba in naku ne a ah, to ku ta kaiwa lahira mana kuna tarawa wannan ya nuna kenan ka fifita dukiyan da kake samu ka fifita hidiman lahira fiye da hidiman duniya to amma kuma fa wannan asalin hadisin ku kalle shi da kyau wani lokaci hadisi sai ku ruka kallon su da kyau wannan yana nuna kenan dukiyanka ya fi na magadanka to amma yi karo kenan da hadisin sa'ad ai sa'ad yana biyo kas ya ce ya rasu da in kwashi dukiya na in kai lahira mana ban mu magada na ba wanda za ta gaji ni sai mace in kwashi dukiya na in kai lahira mana in raba biyu manzala ya ce ina ina da ya ce kashi biyu ne ma ya ce a'a ya ce rabi ya ce a'a ya ce to in dauki daya bisa uku mana kai lahira ba biyu bisa uku a duniya ya shuru wata rawan ya ce to ya yi wata rawan ya ce a to dai ai ma daya bisa bin nan bisa uku ai da yawa a to gashi wannan hadisin ya nuna ƙararar cewa abinda za a kai lahira kada a kai da yawa ko ba ka ki nuna ba amma ban sani ba ko ko maganar nake faɗa daidai ne wannan hadisi na sa'ad yana nuna abinda za a kai lahira a kai dan kadan ya ce zai dauki bibi tsoko ya kai lahira manzo Allah ya ce a'a ya ce zai dauki ya kai lahira manzo Allah ya ce a'a ya ce to zai dauki ɗaya bisa uku sai ce ɗaya bisa uku kuma dai yayi yawa amma dai yayi shiru wata ruwayan kuma yayi shiru kaga ya nuna bibi bisa uku abuwa amma duniya ɗaya bisa uku akwai lahira nan kuma gashi yana nuna a bibi bisa uku ne kamata a kai lahira ɗaya bisa uku ne kamata a bari a duniya to galiban hadisai idan suka zo irin wannan duka suka inganta ba da karfin tsaya za a nemi sai an kada ɗaya ba sai in yayu sai in ya zama dole sai a hada su duka ya aiki da su kuma aka ce nasu ya inganta aiki da shi shi ya fi in kana so ka hada waɗannan hadisan ka aurar da su ka samu mafita ka gane ina kowanne yake aiki wani hadisi da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya wani ya tambaye shi yace wai cikin sadakoki wannan sadaka ne yafi sai ce ka yi sadaka wa an ta sahihun shahihun waɗannan hadisan guda biyu da wannan da ya nuna ka kai kudinka lahira shi ya fi ka bar duk kaɗan a duniya da wancan da ya nuna a ka bar mafi yawa a duniya ɗan kaɗan ne za ka yi a lahira sai suka nuna shi maratib ne na sadaka yayin da kake da ƙarfi kake da ƙuruciya kake da ƙarfi kake da ƙuruciya kake nema kake samu to ya zama mafi yawan dukiyanka kana kai su lahira ne ɗan kaɗan kake barin duniya shi ne wannan hadisin da muka karanta wanda muke kan shi tunda ya ce ne wa an ta sahihun shahihun lokacin da kake lafiya kake kuɗi kake son kuɗin kake tashe kake son yawan ɗinke-ɗinke da guga da wani wankin riga guda da sa mata sa da guganta sai ya nemi ya wuni a riga guda riga guda to lokacin da kake jin kana tashi sahihun shahihun to lokacin sai lahirar ka tafi maka duniya abinda ka samu sai zama kana ba lahirar ka so mai yawa amma lokacin da karfin ka ya kare manzala ce 60 na usa una ka kai 60 60 da wani abu a'a to kuma lokacin inda Allah ya maka tsawon wannan rayuwa ai ka rayu ya kamata a ce kaman abinci ne an kawo kaci kakoshi domin a ce an kawo abinci kaci kakoshi kai getsa kana gab da ka dauko tsinke ka fara sakuce sai wani shigo sai ka ce a bismillah mana wani ta dama dole ka ce bismillah ka riga ka koshi ai ka riga ka koshi wannan ba za a ce ba sadaka bace amma kai ka san ba gwafiye sadaka bace yin sadaka ka dawo rana ya duke ka kaji jiki an samu to an sa maka miya gayi nan an samu man shanu kashi na tashi sai wani ya zo ka ce a fara mana haba bismillah ustaz ka dan fara mana amma sai da kai loma 30 sannan ka ji ka ce a bismillah fa bismillah to ina ai abu ya riga ya yi nisa saboda haka wa anta sahihun shahihun sai nuna ashe idan shekarunka suna ƙasa kana tashi kana da ƙarfi a jikinka to abin da ka samu kai ta kaiwa lahira in kai hidindumu shekarunka suka kai sittin ƙarfinka ya riga ya ƙare to lokacin kuma ka tara iyalai to kuma sai ka ya zama kana ba su kaso mai tsoka kana musu tari sai ya zama wancan hadisi da wani hadisi ba su yi karo ba domin akwai wani littafi da akwai wasu littafai da ake rubutawa guda biyu mushkilul qur'an mushkilul hadith to waɗannan littafan da suka shafi irin waɗannan littafan ku rika sayan su mushkilul qur'an mushkilul hadith zaka samu wasu ayoyi sun zo sai kaman ko sun yi karo ko kuma a suna buƙatar maratib ne wannan ne yanzu za a yi shi sai nan gaba wannan sai wannan sai nan gaba wannan in ba haka ba sai wasu ayoyin ka dauka ma sun shafa wasu ko su hadisan ka dauka sun shafa wasu to sai zama kana kan gaba baya hadisin da ya kamata can gaba za ka yi kiri sai ka yi yanzu na yanzu kuma sai ka kai shi can gaba duk sai abin ya haɗe sai ya ya yamu sai maka ko kuma ka ɗauka wani hadisin ya share wani bayan wani bai share wani ba saboda haka da mazala ce wa ta sahihun shahihun sai zama kaman ya shiga tsakiyansu ya ya bambance wannan matakin farko ne wannan matakin karki lokacin da sada yawancin magana ai yana gargara ne yana tunanin barin duniya karfi ya riga ya ƙare za ka ce a ah, to tun da Allah ya sa haka kawo wannan matakin to mafi yawan abin ka tuna da na baya yanzu ka riga ka tara iyalai da yawa an gano wannan ko wani lokaci ko mutanen mutum suna da kalmomin su da suke faɗa shari'an shi ne suke suka wani lokaci in mutum shekaru suka yawa yana tanadan ma 'ya'yan shi wani abu sai ya ce oh wasu da tsofi ke tara duniya ke neman duniya to ya ce ai dama haka ajanda haka fulan din ma yake shine ma shari'an haka yake ya kula da 'ya'yan nan nashi kada ba su saka ka amma kana da ƙarfi kana tashi kana son dukiya don ka samu kai su lahira an gane ko sai asarin hadisi na 155 da 55 154 ko a martaban shi sahihi ne ƙala sai ce ƙala in ji mamul bukari kenan wani ƙala abdullahi bin mas'ud tunda ai hadisi abdullahi mas'ud ne makaranta a sama قال أبلا لما سود يتي وقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من ذن الله ياتي ما تعدون فيكم الرقوبة ما تعدون فيكم الرقوبة من ذا الله صلى الله عليه وسلم يكسن شيء وفي كلمومي دا أكي أمفاني لسو يرنك جارة واتو استلاهم سو wato yanda ake amfani da kalmomin ya rinka musu gyara a cikin musulunci ga yanda ya kamata a amfani da kalman ya tambaye su ya ce wane ne menene kuke nufi da wabi wabi arraƙo wabi wato wanda da ya haihu a mutu da ya haihu a mutu da ya haihu a mutu ai shi ne ake ce maraƙo ko shi ake ce wabi da hausa ya ce me kuke nufi da arraƙo ba sai suka ce qalu arraƙo allazi la yuladu lahu raqub shi ne wanda haihuwan shi baya zama don ba aqim ba wanda baya haihuwa gaba daya a'a raqub eh, bayan nufin aqim bane aqim shine ne wanda baya haihuwan gabaki daya la yudalu lahu ma'anan shi haihuwan shi baya zama ko dai dan ya cikin ya tabari ya zubewa ko kuma haihu ya mutu to shi muke ce mu raƙo walala sai mun cewa ah, wannan kalman ba haka ya kamata aiki da ita ba haka take amma amma auna na shari'a ba Eh, walakin ar-raquba wanda ake cewa ah, wabi wanda ake cewa yayi wabi allazi lam yuqaddim shay'an min wanda bai kai ajiyan wani daga cikin haihuwan shi ba bai kai ajiyan kowa ba <clears throat> wato bai taba zuwa an mushi haihuwa dan ya mutu ya ji ya binne shi ba ai wannan yayi wabin yaya kaji mutum ya ce ‘ya'yana biyar ko goma ko ashirin ko ‘ya'yana talatin ban taɓa binne ko ɗaya ba manzala ce ta wannan ya yi wabi a ya yi wabi wannan ai wabi shi ne rashin binne ko ɗaya daga cikin ‘ya'yanka amma a ce ka je ka binne ɗanka da ka hannunka to ya nuna ba kai wabi ba an gano wannan ko kamar makaranta hadisin anas sun dawo binne gawan ɗaya daga cikin yayin shi ce mu babban yan shi ya ce ke wai zuwa yanzu yaya nawa muka binne ta ce eh to yanzu dai an binne ɗari da ashirin da wani abu wanda aka binne yana da ran shi ya binne ɗari da ashirin da wani abu to kai ashirin da wani abu ɗin masu yi shiga abin nan <laughs> zirga-zirga kullum ka yawa da ɗan leda da an yi magana cefa ne cefa ne Allah ya ce mutum to wannan hadisin ya raba shi biyu shi imam bukhari wanda yake kusan hadisi ne guda ɗaya bari mu haɗa su sai mu ɗan ga menene malamai suka ce a kan shi ƙala nan ma ƙala ya ce yana nufin ƙala abu laifin masu wuta wa ƙala rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam mata udduna fi kuma sura'a me kuke kirgawa ku ce jarumta me kuke kirga mashi ku ce jarumta sura'a qalu huwa allazi la tasra'uhu ar-rijalu da muke ce mu sura'a shine wannan maza ba su kada shi shi muke ce musura'a faƙala la manzalace a wannan islayin shi ma bai yi ba walakin na sura'ata allazi yamluka nafsuhu inda al-gazabi abinda ake ce makaye wanda ke kada zuciyar shi ya kafi karfin zuciyar shi lokacin da aka fusata shi shi ake ce ma sura'a shi ake ce mai karfin hali shi ake ce ma mai ya yi kayi. to ba waɗannan kalmomin ba da sunaye da kalmomi da yawa manzo Allah ya canza su yanzu misali dauki kalmomi guda biyu ai ya tambaye su wata rana ce menene me kuke ce ma fallasashi suka ce turu kenan wanda ba shi ya ishe shi sai mu ce mushi fallafashi ya ce oh, yo wanda ba shi ya ishe shi ai shi mataki mataki ne wani lalura ya ta sa dai akan bashin yake rayuwa wannan ma manzo Allah ya ce ran alkiyama Allah zai tsaya mashi saboda haka cin bashi da lalura ba da gangar ba ka ci ka ƙoshi sai ka kanci bashin aya ka anci bashin koso rogo ka anci bashin gyada ka anci wannan ko kana da riganka da an zo da wani yaji sabon fitowa ne ka karba bashi kai ta mara dalili in dai bashi da dalili ne komin yawan shi ai ba aibu bane Allah zai tsaya ma mutum inda matsala take mutum ya ci bashi haka nan sai zama shi fitina Allah ya kare mu yace ai fallasa shi ne wanda zai zo da sallah wato hatta kila ma ruwan da yake alola da shi sai da ya koyi ruwan manzan sallam ya gane yadda ruwan manzan Allah yake tsarkin manzan Allah sallam a lolan alolan manzan Allah sallam sallam dan duk sallan da ka an ce ta kai gaban Allah to wallahi sai da irin wannan sallan an sallah ba tsarkakakka cewa mai kyau ce ba ma za ta fita masallacin ba ballantana ta kai sama ballantana ta kai gaban Allah ballantana ta kai lahira hatta kai ran tashi alkiyama sai lafiyayya ya zo da zakka ya zo da azumi sai kawo arkan ya ce to amma wurin mu'amala ya faɗi ya ci wannan ya ci wannan ya sai a kwashe dukiyan abin nan dukiyan ladansa a biya mutane in ya kare a ɗebo zunubin mutane a jibga mai kaga ya canza musu ma'anan fallafashe ba turu ba kuma ai ya taɓa canza musu ma'anan tabi likita ko da yake mu da hausa kana iya ce mu likita likita da turanci ka ce mishi doktor doktor amma da larabci ba za ka mishi al-tabib ba sai dai ar rafiq manzo Allah ya riga ya soke wannan sunan ko ka ne ka zo koya musu karatu a islamiyya ko a firamare ko a wani wuri ko 'ya'yanka idan aka ga likita ka ce dokta sai ka ce ar rafiq mai dai ba da tallafi saboda ai <clears throat> manzo Allah sallama yana da khatimun nubuwa ko ah, akwai Abdullahi bin Sarjis ina ga ne ko wanda suka rubuto wanda suka rawaito hatimin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam suna da yawa amma wanda ya ba da suran yanda yake ina ga Abdullahi bin Sarjis ne ko wadai daga cikin su ina zaton shine ya tashi ya bayanin irin kafadin manzon Allah tukuna ta baya dishin fadan su ina ganin gaba karin ila mun zo bayanin sifar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam dishin fadan su sannan ya ce kafaɗin waɗannan tudun kafaɗin guda biyu na hagu a na hagun shi saman shi akwai wani dunkulan nama ya ce kamar dunkulan hannu haka kai ka ce kamar ɗan tozo a nan amma a kafaɗan ta baya to wannan shi ne ya nuna annabi ne sallallahu alaihi wasallam wannan shi da ake ce ma khatim wato stamp na annabta to wannan abin sai aka samu abu rifa tattaimi wata rana ya ɗauya riko hannun ɗanshi da kayan aiki ya zai ce ya lalla ba wai ni ba ba ba na ba gidanmu gaba ɗin likitoci ne ƙwararru ma babu wata jijiyan ɗan adam da tafiyan jinin ɗan adam da ƙasusuwan ɗan adam da shirin jikin ɗan adam wanda ba za mu iya saita shi ba ni ba ma wai likita ne na gaji likitanci ni tabib ne manzala daga ce yana cewa ne a tsabib ne manzala fi shiru ya bari ya gama magana tukuna don ya mai gyara saboda ya ya yi felin tun a farko sunan bai yi ba don shi shine mai shi ne mai warkawa a larabci amma rafik mai bada gudunmawa kadai dan tallafi ke badawa kamar yana gita irin first aid ko gudunmawan farko to a tsabib ko mai warkarwa ne sai manzo Allah ya saurare shi yace zan tsaga wannan bayan idan kari ne ko wani abu ko me zan zare maka shi kuma zan gyara maka bayan sai zama allan ka ta baya sun daidai sun yi fular babu wannan tudun na wannan abin din duk da ya gama jawabin shi maza zalam ya ce ka sani tukuna a tabibu Allah mai waraka mai ba da warkewa shine Allah sai ce walakin an ta'arrafi sai dai kana dan ba da tallafi ne kawai kana dan ba da gudunmuwa ne kaga kalmomi ne maza yake gyara su shi ya sanya kaman ka duba irin su Faidul kadir ka duba asma wa sufa na bai haƙi da ma na cikin malaman wannan zamanin na muhammadu bin Salul Usaimin suka ce a tsabibu suna daga cikin wasu kalmomi wanda suke suna shiga cikin siffa ba su shiga cikin sunaye na Allah suna babin aqida ne ba sa shiga cikin sunan Allah amma suna shiga cikin sifofin Allah zaka yi daga hannu ka roki Allah lafiya da sunan anta tabib ba za ka ce mishi kuma ya at-tabib ba ba za ka ce ya ba sai dai anta wannan da yake littafin duk abin nan duk kowa dibi littafin shi shuruh din zai samu amma dan hadisin shi wannan ko sila sahiha zaka samu asarin hadisin manzala da yi gyara yi gyara akan cewa sunan likita da larabci to ba at-tabibu bane sai dai ar-rafiq an gano wannan ko saboda haka wannan hadisin ya nuna mana cewa manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam yana gyaran wasu kalmomi yakan gyara ma sahabbansa wasu kalmomi in sun ce kaza ce su abin kaza ne kamar yadda yake gyaran kalmomi ai har sunaye yana gyarawa ya ce waye sunanka kace kaza ya ce sunanka a'a ya koma da shi kaza mun karanta a baya akwai wanda ya zo ma mun zala gan shi lumlum shi dai kawai zai zai zauna bai aikin komi ya ce mene sunanka ya ce mutaji'u aini in ci in kwanta kawai dan hutu ya ce a mun ba su mai kazar kazar kai tashi musulunci baya son ci mazumni kaga canjin suna ko Allah ya ce mu mu saboda haka waɗannan hadisai duka wato suna nuni akan yadda manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam yake gyara ma sahabbai kalmomi waɗanda suke amfani da su wannan hadisan guda biyu ya rarraba su ne kusan duka hadisan na Abdullahi dan Mas'ud hadisi jin abin nan guda ne Allah ya ce mu sai babi na na 82 hadisi na ɗari hadisi na nawa na ɗari da hamsin da shida shi ma martaban wannan hadisin martab abin hasan ne hadisi حدثنا حفص Umar, ƙala قال حدثنا Umar bin الفضل قال حدثنا نعيم بن bin Yazid, حدثنا علي بن أبي طالب صلوات الله وسلامه عليه آه ya ce sai na aliyu ya ba mu labari annan nabiya sallallahu alaihi wa alihi wasallam lamma saƙula lokacin da manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam jikinsa ya yi masa nauyi ƙala ya ali sai ce ya kai aliyu itini bi tsabaƙin ka zo min da gagaru wata riwayan katafin ka zo min da allon ka faɗa in an ce tsabak kaga gagaro kenan wato gagaro wannan reshen da giginya yakan yi ko dabino wannan reshen shi ana cin shi gagaro saboda za gan shi na da fadi suna rubutu a kan shi wata rawayan sabak allan ka fada shi na da fadi suna rubutu a kan shi aktubu fihi ma la tadillu ummati ba'di zan rubuta abinda al'umma na ba za su bace ba bayana fa khashitu an yasbiqani sai na ji tsoron kada in je ɗauko gagaro allon da za a yi min rubutu manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam kuma a zararen shi tun da yana gargara ne fakultu sai na ce inni la min zira'i a sahifa ya ce ai a hannun rigata akwai sahifa akwai takarda a wato saboda akwai buzu da sukan kankare su je mai shi sukan ce mashi sahifa sai takarda a wurin rubutu wani lokaci magabata a hannun rigansu sukan yi wurin da suke ije irin waɗannan takardun suke aje su ko kuma su sa a cikin kube da takobi wa kana rasuhu baina zira'i wa adubi abinda ya faru a wani ruwaya kin sai na ya ce sai na samu matsala ta biyu gashi na takarda amma takarda kaman ba amfani domin takardan tana cikin hannun rigana ne shi kuma manzo sallallahu alaihi wasallam yana kwance ne a hannun nawa tsakanin zira'ina da damtsina yana kwance ne a hannuna a nan fajala yusi bis salati waz zakati sai fara wasiya yana cewa akwai sallah ba wasa da sallah afai sallah ayi zakka wa ma malakat aymanukum sannan ku kyautata ma bayinku wa qala kadhalika hatta fadha nafsuhu yake maimaita wannan fa zara ransa وامره بشهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله cikin abin da ya umurce shi kalmomin karke shine wato ya rayu akan kalmar la ilaha illallah kuma ya tabbata da cewa annabi Muhammadu bawan Allah ne manzon Allah ne manzo Allah ya ce shahida bihi ma hurrima ala duk wanda ya shaida babu an mota bisa abin nan da gaskiya bisa cancanta sai Allah kuma annabi bawan sa ne manzon sa ne to zai za a haramta ma wuta shi kun ga kan babin babu husnul malaka haka ne ko eh oh. eh husnul malaka husni ne ko eh, ko ba shi ne kan babin ba babin na 82 babin da yake magana a kyautatawa bawa wato wannan hadisin kafin ma mu dan eto eh mu je kai tsaye kawai akwai abubuwa guda uku masu muhimmanci guda biyu ba su da rigima amma guda biyu na da rigima ku duba tun da muka ɗauko hadisan nan tun daga na ɗaya har muka kawo hadisi na ɗari da da biyar. bai taɓa samun wata bakon kalma ba sai a hadisi na ɗari da da shida. ya ce haddasa na aliyu bin abi talib salawatullahi alaihi tun da muka ɗauko littafin har muka kawo hadisi na 155 duk sahabi zai ce radiyallahu anhu amma anan sai mu na ali salati sai mu na ali salati ibn hajar ya tattauna akan wannan da malamai sun tattauna akan wannan na farko shi ibn hajar abin da yake cewa tintini dama su marubuta akwai wasu ka ga Allah ya ba su hazaka na kwafe rubutu a wancan lokaci magabata idan suka tsara wani rubutu sukan ce a kai rumfan marubuta to marubutan wani lokaci su kuma suna da wasu fomuloli ko ka ce ko kada ka ce sai sun kara ma kamar misali za ka iske wata rumfas duk inda ka rubuta sunan manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam in baka mai salati bai sai sun mai ka sa su baka sa su ba sai sun yi a rubuce za su rubuta shi sun sa sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ko sallallahu alaihi wa sallam sai sun wannan a cikin rubutun kuma kowa yanzu kamfanonin buga yasa muke samun bambanci wani kamfanin shi din rigiman duniya sai ya sa maka wani abu kai baka sa shi ba to shi ibn hajar ya ce salawatullahi alaihi ba rubutun imamul bukhari bane imamul al-bukhari bai sa shi ba masu kwafewa su suka tashi to wasu daga cikin malamai ko masu shuru sun ce a'a shi ya sa shi to ba ina so mu tattauna rigimin shi ya sa shi ko ba shi ya sa shi ba amma ku san da wannan a ƙasa inda nake so mu je shine to dama shi banda manzon Allah sallallahu ana ce ma wani salawatullahi wa salamuhu alaihi ana mun salati to nan ne muhallin niza shi ma nan malamai sun fafata amma dai da yake jalawul afhami kowa na da shi na san baya da matsala jalawul afhami ai kowa na da shi a cikin labirin to shi kana dubawa dama ya dauki mataki akan salatin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba karamin mataki ba duk da ba shi kadai ne wanda suke rubutu akan haka ba amma dai tsakani da Allah ya ba da gudunmuwa mai tsoka akan salatin manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam in kun kuma kwa ƙara duba shi da kyau ciki a takaicen takaitawa an kasa salati wato wato yin salati kashi biyu in za ka yi salati ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ka goye duk wani wanda za ka iya goyawa cikin mutanen kirki duniya ta karba Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa sahabihi wa menene wa zurriyatihi wa ahli baitihi wa tabi'ina wa wane ne wa wane ne ba duka naka goyawa bane to in za ka yi ta goya ko suwaye cikin mutanen kirki wannan malamai ba su da rigima a kan shi in dai ka fara da salatin ga manzo Allah ne sallallahu alaihi wasallam to amma ka ware wani kaman yanda aka yi sayyidina Ali haka to nan ne fa Abdullahi dan Abbas ruwayi zaka fara ganin ya tsalle ce a ba zai yiwu ba ba zai yiwu wani a ware shi ba annabi ba ai salati sai dai a goya shi bayan manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam to zaka samu wasu daga cikin magabata sun bi wannan ra'ayin to amma shugaban ahlus sunna wal jamaa Imam Ahmad bin Hanbali yana ganin a'a za a iya ware wani a mai salati ai irin masu rubutu suka rubuta ko su sa radiyallahu anhu ko salawatullahi alaihi ko sayyidina ali a shi karramallahu wajhahu duk su suke kakkarawa daga dakin rubutu ne wani ɗakin rubutun ya bambanta da wani Sun suke ƙare-ƙaren sai kuma ƙare-ƙaren ya shiga cikin littafai ha aka saba da shi to shi imam ahmad bin hanbal yana ganin don an ce ma wani mutumin kirki wannan kirta mai zato an mai salaki ba manzan Allah ba babu komai to dalilan shi suna da karfi kwaran gaske na farko dai shi karan kai sai na wa umar na umar salaki da wani abu ya taso ya ce, sallallahu alaika ya ce kai duk ma a aji sai na liyata umarni salati man za liyata umarni salati manzo sallam an lokacin da aka farlanta zakka aka farlanta zakka ana kawo zakka duk ranar farko duk wanda ya kawo zakka za a yi mai salati to man za a yi mai wani salati sai magana ta kare ba magana ta kare man za a yi ma ɗaiɗaiku salati sannan an samu sayyidina na liye mu na Umar salati to amma dai zaka iske musamman in ka duba at-tamhid shi Abdul Barri ya tafi akan a'a a zai yiwu ba ya kawo irin nashi dalilan amma in ni ne ni ba ni ganin matsala haka saboda hujjojin Imam Ahmad idan ka bi su wato karfin su sun kai karfi amma kuma mutai ya dauki wancan yayi amma dai rajihi shine lahi alaihi da aka ce ba aibu bane annin zaka samu rudud rudud masu karfi akan a'a ba yadda da lahi alaihi ba kawai abashir radiyallahu anhu imam Ali gina ganin ya ma za a ware mutum guda in za a ce lahi alaihi to sai in ma sayyidina ali za a ce mishi to a fara daga sayyidina abubakar tunda sune khulafa a ce ma sayyidina abubakar a ce ma sai a rubuta ma sayyidina umar a ce ma usmanu sannan a ce masai na in za a haka imam maliki na fahimtar ayayi amma an an ware mutum guda bai yadda ba an gano nan ku so da haka tun da muka ɗauko karatun sai a nan muka samu wannan matsala to kuma kamar na ce in an samu jirawul afham da sauran littafan da suka yi bayani akan shin a yi ma wani salati banza manzan Allah sallallahu alaihi wasallam to za ka iske malamai sun wasa alƙalamin su sun fafata to sai matsala ta biyu ta ma mai haɗe da shubuhohi da rigingimu a wannan hadisin yana nuna ashe manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya rasu ne a hannun sayyidina Ali ko ba haka ne ba ya ce lokacin da jikin shi ya nauyi ya ce ya kai aliyu da ko kaba gagaro ko kuma ka ɗauko allon ka faɗa na dabba da ake ajewa na allar rubutu dai zan rubuta maka wasu abubuwa sai na ji tsoron kada ya riga ni kada kafin jan ta ko iska ya rasu saboda haka sai na ban tafi ba na tsaya yana cimin wasiya da sallah a to wannan yana nuna kenan manzo Allah sallam ya rasu a hannun sayyidina Ali ne bayan gashi muna da wasu nusus akan cewa manzo Allah sallam ya rasu a hannun Aisha ne ko ba haka ne ba ta ce tana rungume da manzon Allah sallallahu tana rungume da shi ya cika ga wani riwayan yana nuna sayyidina Ali ne yake rungume da shi ya cika an gano wannan ko to wannan shi ma tattaunawa ne mai zaman kanshi ibn sa'ad a cikin tabaqat da sauran wasu malamai sun ruwaito waɗannan hadisai akasarin hadisan malamai suna rudu suna maida su a ce sayyidina ali ne manzon Allah sallallahu ya rasu a hannunsa to amma za mu zo wani hadisi kuma da a wannan babin wanda kada hannu agogo ya dawo baya saboda ita wannan riwayan karan kanta sun kasace biyu sun inganta wani bangare sun rauna wani bangare wannan riwayan to amma za mu zo riwayan da take kuma gaba ɗayanta gabaki ɗayanta ingantatta ne wanda an yi halittafin wannan zamanin irwa galil ya tabbatar da ingantatta ce wanda yake nuna sayyidina ali lalle fa yana wurin nan to ya za ka yi ka tattara waɗannan hadisai ita na Aisha ta ce maganganun da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yayi na karke a rayuwarsa shine Allah ya tsine ma abin nan abin nan banu Isra'ila suna rukon kaburrukan annabawan su masallatai yace to kada ku kuskura ku rike kabari ya zama masallaci ina hana ku wannan kuma wannan riwayan ya zo fuskoki da yawa cewa lalle manzo Allah ya wannan magana duk da ɗaya daga cikin wanda suka rawaito sun ci ya ce kwana biyar kafin ya rasu ya faɗi wannan ita kuma ta ce karken maganan shi kenan na ƙarshe kamar yadda shi ma wannan hadisin na wasiya da sallah da kyautata ma bawa ummu salama matan shi da anas sun ruwaito shi sun ce a kwanukan jinyar shi ne ya faɗa shi kuma sai na la wannan yana cewa a ƙarshen maganar shi ne kamar yadda ita ma wancan ta faɗa ta ce ƙarshen maganar shi ne wasu daga cikin sun ce kwana biyar ne kafin ya rasu kuma ruwayoyin cewa su salam ya rasu a na Aisha ne suna da ƙarfi suna da ƙarfi kuma ma har cikin abin da malamai suke cewa abin da ya ba kowa sha'awa cikin masu bin diddiki shine ita na Aisha tana rike da kwana biyu ne saboda manzo Allah da ta shirba kwanuka na matan shi tunda matan guda tara ne kwana ɗaya ki a kowane daki kwana ɗaya ke kuma ka'idar rabon daki malamai fikin suna cewa dama mata na da cewa a cikin shi ana shawara da su in sun ce a raba kwana kwana ɗaya ɗaya ko kwana biyu biyu ko sati sati inda sun yi tufaki to ana zartawa to amma ita na na aisha kwana biyu za Allah yake saboda sauda ta bata kwananta to abin da malamai sukan tantance masu mini duki suka ce to cikin kwanaki guda biyun ma akwai ranan sauda an san shi akwai rananta to ba a ranan sauda ne da yake ɗakin na na aisha ba a ɗakin na na aisha kuma a rananta saboda bin diddiki a rananta ne kuma a ɗakinta shi ya sanya ma aka binne shi a ɗaki da dai sauran dalilai to amma wannan riwayan sai ta ce sai ta nuna mana ƙarara cewa a ai manzon Allah wasallam ya rasu ne a hannun sayyidina Ali an gano nan ko? saboda haka abin da ya fi inganci lallai shine alaihi wasallam ya rasu ne a hannun Nana aisha radiyallahu anha in ka gasha tale-tale to shi kuma cin zaman kan wato yana yana yana yana yana zaman kanshi ne shi yasa wasu abubuwan ina ba da formula sun ce to aje a rike su ka je ka fafata don wata matsalan in aka dauko ta yanzu sai ka kwana goma kana kawo hujjojin da shubuhohin kana rududin sai kai kwanaki amma yanzu matsalan farko ana ce mutum ana ma wani salati banda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shi karan kanshi ra'ayi ne wanda aka yi saɓani, amma ni a wajena rajihi ana cewa amma akwai a kan shi ra'ayi na biyu kuma wannan shi manzo sallam ya rasu a hannun sayyidina ali ne ko aisha akwai maganganu masu yawan gaske kamar na hadisi na gaba da zamu karanta ko na gaban wannan zai nuna maka akwai matsaloli masu karfin gaske amma ni a fahimta ta to lalle ya rasu ne a hannun na aisha radiyallahu anha ba hannun sayyidina ali ba nan gano wannan ko amma tantake waje da hada hujjoji da bin diddiki da waye to wannan ga littafai nan sai ka je ka duba an gane ko matsala ta karkin hadisin baya da rigima yin wasiya da sallah da kyautata ma abin nan bayi wannan na su shi dewa sun zo da wannan manzo Allah yayi ta kashe ji yayi ta kashe ji akan kula da sallah afa kula da sallah afa kula da sallah in fa sallah ta samu matsala komai ya gama samun matsala komi ya gama samun matsala to sai asalin hadisi na 157 martaban shi sahihi haddasana muhammad ibn sabiqin qala haddasana isra'il an al-a'mash shi ma a'mash ko sunan shi ake amma sunan shi sulaiman ne an abi wa'il an abdullahi ya sake bana abdullahi ya shiru mun riga mun hudu ko mila mun mamaita mun sa abdullahi dan masud ne anin nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam daga manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam manzon Allah yace ajibu adda'i idan an yi gayya a ansa an kira ka gayya an ce a zo a ci abinci ka ansa ba wa ana nufin in ka je wai dole duk abin da aka kawo sai ka ci ba an ce a zo a je a ci abinci kai kuma kana koshi tunda an yi gayyan ka je ko da ɗan loma guda sai ka yi kaɗan samu ɗan ruwa kaɗan ɗiga ka sha ka dai halarci ka tsara duhun musulmi ka ansa kira kuma wannan gayyan zai yi wani wani na ci abinci bane na aikin wahala ne wani ne yake neman ɗauki ya ce gudunmawa jama'a ba ga ya kawo ba to yi waje nan kuma ba za ka cona wani ne kai ne za a ɗiba a wurinka haka ne ko a baka boki digila an samu matsala ko kuma kila gida ne an ji wani kusun kusun kila kuma inda ka jira nan ne matsalar take kana zuwa fara radi ka kai a ji kana kyarkyarkyar kai ma <laughs> Allah kyauta Allah ya mana gudunmuwa ka je ba da gudunmuwa an ceto garkai an bana zuwa maka ruwa an kai <laughs> Allah ya kare mu saboda haka in an yo gayya an yi shela wani lokaci kuma a'a unguwa ce ake da bukata Allah ce taimake mu da irin wannan hadin kai unguwa ce ake da bukata a taimaki kai kai da kai irin wannan haɗin kai na da mahimmanci ana ta baya baya da shi ma a zo unguwa kaga yan ramuka ba za a iya samun wani ya bada dubu uku a kai tifin kasa mutanen unguwa zuwa haɗa dan tebur dan waya dan cike dan ramuka ba ba za a iya ba kowa zo bini sai ya rabe wannan ma ya rabe wannan ma ya rabe wannan ma ya rabe Allah ya sauki to in an yi kira to ka amsa a amsa wala tardu alhadiya yace kada ku kuskura a ba ku kyauta ku maida kada a baka kyauta ka maida an gane wannan ko duk da yake can baya mun karanta hadisi kuma an ba manzo Allah kyauta ya mayar shi yasa nace wato yana da bukatan mutum ya samu littafai masu kyau akwai kuma al-musnad al-mawdu'i ku sai shi duka mujalladatin shi idan aka kawo idan hadisi da ya magana akan kyauta in ya inganta haka za su yi shatale-tale cikin littafai sahihai su sha tale tale cikin sunan su sha tale tale cikin abin nan musnad su sha tale tale cikin musannaf duka musannafat su bi duk hadisin da ya inganta akan kyauta sai su haɗa shi gida manzala ya ce kyauta a wuri kaza manzala ya ce kyauta a wuri kaza manzala ya ce kyauta a wuri kaza manzala ya ce kyauta a wuri kaza sai su harada shi wuri guda sai kuma su ga yaya malamai suka kai komo wajen hada waɗannan nasoshi su aurar da su su hada su wuri guda mu wani lokaci na na da mana wahalan ganewa ne saboda karatun firamare ba mu yi shi ba magabata suna ce karatun firamare shine mutum ya karanta muwatsa ta imamu malik ya karanta musulun na imamu ahmad sannan ya karanta kutubu sita littafi takwas kenan ko to dan firamare kenan wannan karatu ake a hannun mata wato a hannun mamun shiri eh, karatun mata ne wannan in ka sauke mu wanda, ka sauke musu na nema to wani masu littafin ke ji bai ma da su shi bai ma da su dama bai da sunne ne kare ba ma shi a cikin lissafin shi zai saye su eh, mu bago wato kai dai sai Allah dai taimake mu kawai dai kowa ya makan shi baji mu ne alizun da kai ai eh, mu yanzu ran lahira aljanna sai an mana ciko shi so da ya makan shi baji su su ne suka za su su ne suka za bai da shi gidan shi babu ma extra kofi matan shi ba su da shi gidan ba a karanta komai sai wahala da dan fatan buhu kuma ba san ba amma wannan su ne karatun firamare in kasa shi sa idan aka faɗi nassi kwakwalwar sai ta kewaye waɗannan littafin duka to kai ko guda ɗaya ne a babi ɗaya kuma hadisi ɗaya ka samu ga ya mun rigima ba dole rigima ba kuwa dole rigima ba maka da littafin ballantana ka karanta littafin ballantana ka san shi an gane wannan ko idan ka sauke qur'ani ka karanta waɗannan guda shida wurin mahaifiya to shine sai ka zo wajen mahaifi sai a fara maka sharhi zaka iske haddace qur'ani daga farko zuwa karshe da waɗannan littafin firamaren guda takwas muwadda musulun imam ahmad kutubu sita kutubu sita littafai takwas kenan ko to karatun mata ake ce musu da haddace qur'ani duka in ka to tafsirin qur'anin da tafsirin hadisan to an ga wajen baba ke an gama firamare. shekaru goma na farko na gaban uwa ya ƙari yanzu za a shiga shekaru goma na gaban mahaifi sai a fafata karatu ai mala akwai sauran aiki ba wace wala taruddu alhadiyata kada ku mai da kyauta malamai sun tattauna sosai akan kada a mai da kyauta wani irin umurni ne kusan abin da suka haɗu a kai cewa wannan ba fa ana maganan wajibi ba ne kada mai da kyauta a'a kai suka ce akwai kyautan da ma ka maida ta wajibi ne in an zo ma da ita sai ka maida ta saboda karkenta kyautan wato me nake ta da kudundune me yake ta da kudundune a Hausa suna karin magana wani abu a baka wani abu da kudundune yau lauje cikin nadi akwai lauje cikin nadi akwai matsala a wannan kyautan akwai wani hadari a ciki ko kuma kila ma hanya ce ta rashawa hanya ce ta rashawa za a danna haƙƙin wani ko a ƙwace haƙƙin wani ana so a kalallame ka to irin wannan kyautan sun mushi babi suka ci waɗannan kyaututtukan gabaki ɗaya a maida su akwai littafai da dama da suka zo da bayani akan wannan sannan sauran kyaututtukan kuma can baya mun karanta idan kyauta aka baka wurin wanda in baka karɓa ba ba zai damu ba shi ma babu laifi ana maidawa kai suka ce abinda ke nuna ma lallai kyauta mataki-mataki na ya jisun da na manzala salam yake cewa kyautan da ba a mai da guda uku ne ba a mai da kyautan filo shimfiɗa idan aka aiko maka shimfiɗa ta bar ma wurin kwanciya to ba a mai da kyautan shi ba a mai da kyautan madara idan aka aiko maka da nono madara to ka sha ba a mai da kyautan shi sannan ba a mai da kyautan turare in aka aiko maka turare shi ma kada ka maida suka ce to tunda manzon Allah ya ware waɗannan ya nuna duk wani kyautar da ba wannan ba ana iya maida shi Imam al-Bukhari kuma cikin waɗannan uku ya sake ware riwaya yace a'a cikin su uku kyautar da ba a maidawa shine turare shi turare ba a sabani akan ba a maida shi ba duk wanda ya baka kyautan turare to ka karba saboda shi turare Allah na son shi manzanni na son shi mala'iku na son shi ba su ka zauna kowane lokaci ba ka iya sayan turare kullum cikin tsami ko kuma kai gayu ne ba ka iya sayan turare sai za ka ji tari za ka ji tari ka sa turare a zaure maka yayyafa sai an yanka maka sadaki malamai ku kowa aji a fara rage kudin nan yayawa a kai da kace kana da kudi ka je gida na kanshi na ta tashi ka yi wanki ka yi guga maimakon ka sallaci sallan azar ko lasar da rigan ka jajjen gidan ne ka fara nuna musu da karin gugan ka rukuku da sujada ya karya shi da da dadi yayi a sai zama abin da ya karya shi kan zama akan bulo ne to ka zo ka sa turare ka je ka tsaro riga ka yi guga ka kwana biyu kana wanke riga da ka je gobe yau kayi yi wanki ka ruwa ba ta yi gobe ka jika ka canza da wankin kaza ka yi gugun nan biyu ka samu mafeso mutu ka fesa ka gabe gobe ka sake canzo kalan dutsen guga ka sake guga duk dai wai sai yayi haske karin gugun na ya fito a tsayin tas sannan ka je ka samu turare kila ma na mata ne ka ruka duka ka ruga da gudu ka je ka dan feffesa ka je ka feffesa a zauna nan <laughs> eh na shigo gari a shi ka fita dan an tashi an yanka sadaki kuma ga buga mallam wali ka je wallahi in ba kwa wa'azi aure ba zai yiwu ba a garin nan lalle sai an yi kaza sai an yi kaza a ah, kai da ka je kuma masallaci da kudi ai yanda ka zo masallaci musu musu kai can ma sai ka je musu musu yanda ka zo gaban Allah Allah bai isa ba ka zo mishi a wargaje to sai ka je can gidan ma a wargaje a ke nan da an kanka zace kai anya akwai wata gagarariyar kasa kwana an rasa mai kwabata akwai kashin shanu wuri kaza ka je ka kwafu ka hada duka gyara to kaga sai yanka maka dan wani abu dan madaidaici an gane ko Allah ya ce mu mu saboda haka a cikin waɗannan uku sai Imam Bukhari sai ya ware turare dan wa ka rika sai ko da da hali ne a shekara amma za ka sai a wata ba ka sai turare ko na ɗari ne ko ranar juma'a ka dan samu ka sa zala ce ranar juma'a kai wanka ka sa turare amma ya zama baka saba sa turare ba ai da matsala ko cikin kudin kwadagonka ba na turare a ciki da matsala kuma kai ma ka rinka yawan kyautun turare manzala yana son turare kuma yana ba da kyautun turare kuma yana shi ne kyautan da aka haɗa kan ba a mai shi amma duk sauran kyaututtuka tattake waje aka yi akan hadiyya akan kyauta saboda haka wannan asar hadisi da manzo ce ba a maidawa kada ka riƙe wannan hadisin ka ce duk wata kyauta an baka sai ka karba a'a akwai babun kyaututtukan da dole ka mayar saboda akwai shubuhohi a manzo sallam ya turo ne je karbo zakka ya ce ga naku ga wannan an bani kyauta me manzo Allah yayi ya ce mutum zai zauna gidan sai mun sa ka aiki sai mun sa ka aiki ne sannan za ka ce wannan kyautanka ne shi sa malamai suka suka kai komo akan washin ma'aikaci ko ana ba shi kyauta <laughs> ko ko ma'aikaci ban da shi to kuma kuma ma'aikacin wani albashin shi ya ishe shi wanda bai ishe shi ba shi ana iya bashi wanda zai ce aha kamar mu gaga yanzu dubu talatin ne yake nema yau shekara goma kenan an kasa cin mu matsaya Allah dai ba mu fita saboda haka manzo ya ce kada ku mai da kyauta wala tadribu almuslimina wata riwayan yace wala tadribun nasa kada ku rinka dukan mutane haka nan ku rinka dukan mutane kaga maganan duka ya sake dawa bulala haka ne ko na a karatun da muka yi na ce muku maganan ka cire bulala a ka'idan horo na shari'a kana bata maka lokaci ba zai yiwu ba sai dai wannan hadisi na nuna shi akwai dukan da yake ana yin shi ne haka nan ba dalili kuma me yasa yazo da shi wala tudribun nas saboda babin kyautata ma bayi ne wani dan yaji an ce mutum bawa ne kawai shi kenan ya zama aikin banza ba dalili sai a duke shi kai tafiya kadai kai yi sauri yake sauri sai zana to me haka wanda ya ce kada ku yi haka bulala na da ka'ida manzala da kanshi ya faɗu wurare da dama ya ce ai bulala nan kuma gashi ya ce kada a yi bulala to ya za ka yi ka haɗe su duk suna da sauki wannan babi ne wanda yake bayani akan bulala ba abin nan babu dalili amma bulala da dalili to wannan yana da nasoshin shi ina mamaki na taba jin wata tattaunawa wannan so ya kare cewa babu bulala kwata-kwata sai ce bulala ma ai kafirai ake ma to Allah ya ce walau tara iz yatawaffal ladina kafaru almalaikatu yadhribuna wujuhahum wa adbarahum wannan darbu din ma na wannan ayan kwata kwata ba maganan bulala a ciki ba tafsirin zaka duba ka samu wai bulala ne wannan yadribuna wujuhahum ba ma bulala bane kwata kwata ba bulala bane wai bulala ko a doki fuska ko a doki duwawun mutum to wannan duka ne irin na kafirai ba kuma duka ne ba duka biyun nan da na suratu muhammad da na suratu an'am duka mala'ikatu ya zuribu na wujuwan wadda barahun ba maganan bulala kwata-kwata ciki ɗayan biyu ne ko dai maganan abin nan duka na hannu na mala'iku na zara rai in za su zara rai na kaifiyan zara rai ko kuma na tsara da takobi su kenan duk tafsirin zaka duba bil ma'furi ka zo karkashin wannan ayan ba ma maganar bulala bane amma an dage kowa ya dage wani ya shigo wata makarantar ya ga ofishin shugaban makarantar da bulala ana bulala ah ni ba na kawo ɗana da rado ba shi a cikin musulunci wannan ni shi damu damuna shi sa na ce ba maganar kaifiyan bane yaya ake yi ba yanzu mu tattauna akan shi ba na ba ku littafai ne adadin yaya ake yi ba bukatan mu tattauna shi ne ba amma dai ne abin da nake so in tabbatar shi ne ka cire shi a cikin tarbiyyar shari'a musulunci kana bata ma kanka lokaci a wani mataki ne bulala yake kai nace duk ba maganar da za mu yi ba kenan amma dai ka san akwai shi ba a cire shi akwai makarantun da yake ma wai doka ne ba a ma bulala doka ne in kai ma yaro bulala sunan wannan malamin korare an kore shi amma ka zo ka yi duka kamar ka dukan yaro ka hanjaki ba control ka san inda ka duka ba ko ka san irin itacen da ka yi duka bulan da ka yi duka da shi ba ko kuma ka duke su babu dalili wadannan ai duk zalunci ne an san su to da aka ka kalli kaifiyan da karatun da yadda ake kuma sannan a ma wani mataki ake yin shi mun riga mun karanta wannan tuntuni tun wajen shekara 20 da wuce na ga muku je ina karatun da muka yi tun tun shekarun bayan muka karanta maratib na hukuma na ladabtar da mutum ta hanyar horo a sai eh, ku je ku samu littafin da muka karanta na tarbiyya sai ku fitar da su ko kuma ku je Kaduna yan Federal Radio su ba ku su ba ku shekara 20 da suka wuce mun karanta a masallacin Samuel Bugari masallacin kobar gidan mai angon Korbe masallacin Khalid duk mun karanta littafin da suka shafi tarbiyya ne zalla mun sassauke su a ina malam magaji ina kasar dinmu kasar dinmu ina suke sun halaga ko inna lillahi kasar ina da kasar sun kai guda ɗari a hannun shi ku je ku neme su to ku je ku neme su su ba ku su marati mun karanta marati wannan mun warware shi karatu dikin dikin mun musu karatu dikin dikin mun gama su mun wuce sai ku je ku duba su ba za mu koma bayan mu yanzu gaba muka yi da gudu littafi muke so mu soke. gashi na neman abu shi na neman mu mu soke abin a'a to Allah ya sa mu shi albarka hadisi na 150 da nawa hadisi na 158 karshen babi sai mu tsaya kan shi حدثنا محمد بن سلام قال أخبرنا محمد بن فضيل عن مجيرة an ummi musa an ali salawatullahi alaihi kaga abu ya sake mai mutuwa ko an ali salawatullahi alaihi kala shi ya sanya wasu malamai suka ce suka yi ibn hajar raddi akan cewa ba fa ma kamfanin rubutu bane suka rubuta bukhari bukhari rubuta da kanshi saboda manyan daliban shi daliban imamu ahmad ne kuma ra'ayin imam ahmad bin hanbal kenan ya rudu akan dan an ware wani sahabi an ce mishi salawatullahi alaihi bakum manzo Allah ya ce an gano wannan ko qala sai ce kana ashiru kalamin nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam as-salata as-salata afa kula da sallah ka shejin ku game da sallah malam sallah ba wasa ne ba al'amuran sallah ba wasa ne ba ba manzo sallam akan mumbarin shi ya koyi da sallah ya kai so nawa irin mumbarin manzo sallam na juma'a kun san kusan mu wato da yake da galibi ina injiniyoyi injiniyoyi ne nika rasa injiniyancin da suke wato shi mumbari wannan gaban da suke daga shi baya ya kamata a daga shi gaba ya kamata ya zama ba a dage yake ba wato gaba ya kamata kuma ya zama yana da fadi wato misali kaga wannan tebur din gaba na gaba nan na misali a ce to an samu kaman biyun shi shine gaban yawwa inda liman zai tsaya inda zai iya practicing din wani abu ana kallon babban dan yatsan shi zuwa zuwa goshin shi a tsaye yana tsaye amma za ka kalli dan wayan liman ne kawai to ai ba ya lalace idan zai nuna ba sai sai ka ce tsuntsu sai zai tafi buke Nuna sallam kan juya kaza yi ruku'u ya kwantar da hannayen shi ya sujada ya wannan ya wadannan addu'a akan mumbarin sa saboda mumbarin ta haka yake mu kuma yanzu muka mai da shi ta haka saboda haka sai aka rufe liman din ba wani bayani da zai mutane kenan sai da ya surutu a tashi kenan ko ana security ba ka iya ibada ba ai security ne ka iya ibada wani ka je gaban Allah security shine mene Allah ya kare mu as-sala as-sala yace maganan da ya fara shi wannan riwayan martaban hadisin hadisi ne sahihi ittaqullaha fima malakat aymanukum ya bulu kuskoki da yawa ku saka tsantsan da dokokin Allah game da matsalan bayi dama babin kyautata ma bawa ne haka ne ko saboda shi ba ana kan banza ne ba komi ne ba to a kyautata mashi to ruwayoyin da suka zo akan manzo sallam kalmomin shi na karki shine maganan sallah da kyautata ma abinan bayi to littafin sun zo da shi kala daban-daban banda wannan riwayan to wannan hadisi na daga cikin hadisai masu haɗari in dai har wannan hadisin ya inganta sai na lice kuma maganan shi na karke kenan ah, ya aka yi san maganan shi na karke ne ya nuna hannun shi kenan ya rasu ko kuwa nuna na wurin ne yana zaune shi wancan riwayan akwai kai komuwa kan shi kuma waɗannan na tsaya ne aka adabul mufrad kadai kuma ta take wajen akwai su da yawa amma wannan riwayan ingantatta ce kuma ta bo da fuskoki da yawa wannan ya sa sayi wulgari amma ha a cikin irwa irwa al-galil da ya dauki wannan nasin yana bibiyan shi yi mishi wani dikin dikin ta fuskokin shi gabaki daya shi baya ganin sayi wulgari sayi ne li nafsihi ingantacce ne ta ko'ina in ya inganta ta ko'ina ya kai sai na lisan shi ne kalman shi na ƙarki yana halarci ne lokacin da yake gargaran yana gefe na nasha tana rungume da shi koko shi ne yake rungume da shi na nasha take gefe an gano wannan ko saboda haka wannan dai na ce tattaunawa ce sai ku samu littattafan da suka yi bayani akan waɗannan abubuwan sai ku ƙara amma matakin farko dai mutum ya san akwai haka shi ne ko matakin farko an san akwai haka nan din sai mu tashi babi na na 83 hadisi na 159 in Allah ya kai mu idan daren kuma Allah ya ba da iko Allah ya mana gudunmawa wa alaikum salam eh eh eh ban sani ba sai wane kuma shi kenan kai ku ya kuri wasu abubuwan duk ba na sani ne ba fa sai malamai ga sunan dai su a yi bayani Allah ya ba mu lafiya Allah ya bar mu lafiya Allah ya sa mu gama da duniya lafiya Allah ya sa mana albarka kowa da bukatun shi da yake nema a wajen Allah Allah ya biya masa shugabannin mu Allah ya taimake su akan daidai Allah ya kame hannunsu daga zalunci ah, mai martaba sarkin zuwa Allah ya kara mishi lafiya shugabanninmu na wannan unguwa da sunan shugabanni duk inda suke Allah ya taimake su Allah ya kame hannunsu daga zalunci ya kame kafafuwansu daga fada maramuka da kurakurai da kwazazzabai wannan yanayi na azumi da yake tafiya yau gashi azumi an dauke na 17 kun ga azumi ya tafi yanzu za a cinye goma na biyu nan da kwana biyu ku nan, an shiga goma na karshe yan uwa a miƙe tsaye har yanzu ramadana ne azumi da raya rare azumi da raya da mun shiga cikin wani mai hadari ka koma gidan masallan ya gagara yanzu wani tun da aka fara azumi gashi an huce azumi bai iya sallah ya soke qur'ani ila da suna tare da yan wani da sun yi nisa sun karatu mai yawa ko ba soke ba sun yi karatu mai yawa kafafun shi sun yi zafi sallolin ramadana na su kafa ya kumbura ne iri na manzala in dai sallah irin na manzala zaka yi to ya kumbura shine sallan dare amma kama ka ba kumburi yake yi ba ayya da sauki shi yasa tsawon kunut tsawo ake so a tsayu a tsaya a tsayu to gaga gashi ana cikin fitinan da karfin jikin ma taimakon juna ma a haɗu a samu a yi sallan wani ya taimaki wani albarkacin taruwa babu babu su ba da ka yanwa mutum ya kokari ya taimaki kanshi ya yi abin da zai iya yi kuma ba dole ba ne mutum ya kai wani azumi to ba dole ne ma mutum mu kai ranar sallah ba cikin nan gila ko ni na daga cikin wanda ba za mu kai ma idi ba to kaga mutum ya kokari ya lura abin da zai lura rayuwar wannan jarabawa ce kuma kamar nace abin da ya shafi karatu na fiji tsakani da Allah wannan rayuwar da ake da tafiyan da ake akwai hadari a ciki ana gabda hana karatu duk ran da karatu kuma wani wireless au yau kuma to Allah ya sauke Allah ya sauke duk ran da karatu ne kuma wani wireless din banza da wobi da ake wani maganin wireless to daga lokacin kowa ya hakuri sai yadda ta yiwu sai yadda ta yiwu tun da dai gashi an fara daga malumin mu ga sunan muna gani duk wanda kake kallon karatun shi da wannan wireless din yan kadan ne za ga suna karatun ma da confidence duk suna karatun ne yadda ka san dole sun an mara sai da za wannan ka ga ka ka ga mutum ya rasa ma me zai faɗa ai zura man kana hayya in dai da numfashi da mutane a gabanka za su taimake ka ne ka taimake su zaman su na rayayyu a gabanka ka kuna tare zai kara taimakon ka da wasu abu wasu afkar din wallahi baka san sun zo ba idan mutum na karatu in ya gama karatu wasu abun ma bai san ya faɗe su ba wallahi wasu abubuwan bai san ya faɗe su ba zuwa suke yi kawai Allah ke aje su a wani lokacin don a faɗakar da mutum an aje maka karfe mutum ya rasa da zai kuma yin ce ɗaya daga cikin malamin ya ma manta tafsirin ne sai kawo fiye da mai jan baki ya manta suka kama fiye sai daga baya to alhamdulillahi abu ya haɗe ya zama wani iri karatu ya zama wireless wallahi kowa ya mai da damun shi a sai littafi abu bari halarci karatu tun kafin a samu matsala da abin da ya rage mutum ya rura Allah ya ba mu fita wannan damuwoyi a wannan ƙasa da ƙasashen duniya Allah ya kawo mana ƙarshen shi Allah ya kawo mana ƙarshen wannan damuwa Allah ya kawo mana ƙarshen wannan jarabawa da wannan fitina wannan yanayi na damuna ya Allah ka sa mu shiga da cikin nasara mu shiga da kafan dama Allah ka shayar da mu ruwa ruwa na ni'ima Allah ka shayar da mu ruwa ruwa na ni'ima Allah ka shayar da mu ruwa ruwa na ni'ima ka kare mu daga fari da yunwa ka kare mu daga fari da yunwa da talauci ربنا إننا سمينا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار وسبحانك اللهم نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك السلام عليكم ورحمة الله